Lura da yadda kungiyoyin ta'addanci ke amfani da matasa wajen tafkata asar da ke wakana a yanzu haka a yankin Sahel ya sa ƙungiyar majalisun dokokin kasashen Afirka renon Faransa wato APF da ƙungiyar ƙasashen jesin Sahel fara yunkurin kafa wata majalisar matasan ƙasashen jesin Sahel wacce za a ɗora wa alhakin waye kan matasan yankin ta yadda za su kauce faɗawa hannun ƙungiyoyin ta'addanci da na 'yan fashi. Mafarin wannan taro kamar yadda mataimakin shugaban majalisar dokokin Nijar Sallahan Qurau ya bayyana. Duk wanda ke tahiya ana shan su can mun lura da matasa ne yalla wanda ba su da aikin yi kullun dare da rana suna zamne sai sai shan shayi sai hirar banza eh, muka ce to matasan kasashen gana biyar ya zamanto hanyar majalisanci mu tsara su mu gargade su don su ma su samu su gargaɗi sauran duka matasa na ƙasashen ga su yi hattara kan su zo su a zo a yaudare su a sha su a ce musu ai ga inda za su samu da gaugawa za inda za su samu na kwarai su tafi wajen 'yan ta'addanci mutane kimanin miliyan 83 ne aka kesta cewa suna zaune a yankin sahel kuma kashi sattin daga cikin ɗari na yawan waɗannan al'ummomi matasa ne saboda haka ya zama wajibi a fara ayyukan ganar da matasa irin rawar da ya kamata su taka a ƙoƙarin fitar da wannan yanki daga matsalolin tsaro da na tattalin arzikin da ya tsunduma in ji da sansan tilkuwete ɗan majalisar dokoki mai wakiltar ƙasar cote d'ivoire a majalisar apf il faut bien que l'apf puisse les préparer a cerner déjà le rôle du député. Matashiya daga jihar da magaran Yasmina Abubakar Yakuba sido da ke ɗaya daga cikin mahalartan wannan taro na da ƙwarin gwiwar cimma gurin da aka sa gaba a ƙarƙashin wannan majalisa ta matasa da ake shirin kafawa. mu ne muke kamata mu tashi da kanmu mu matasa mu san menene yake damu mu kuma mu san menene ya kamata a yi don a kawo ƙarshen wannan matsaloli da muka koma can eh, garuruwan mu inda Niger duka region ne za mu je mu isar da sakon da muka samu daga nan ga matasa su masu sanya ake ciki kenan sai a gamu da su duka taru don cimma wannan gudu. Mayar da hankali akan batun ilimi da tarbiyya ita ce hanya mafi a'ala a yau wajen kare matasa daga yunkurin kungiyoyin ta'addanci da na 'yan bindigar da suka addabi kasashen Sahel. Sakon da Salma Hala wata matashiyar kasar Mauritania ta ce ta zo da shi kenan da sunan matasan Mauritania zuwa ga matasan kasashen nan biyar wato Niger, Mali, Burkina Faso, Chadi da Mauritania. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.